barista abin da yasa na kira ka na kira ka ne domin akwai wata shari'a da nake so ka shigar mu kuma na yi imanin cewa kai jajirce ne kuma duk shari'ar da kake shiga Allah da kana yin nasara wata mata ce ta yi zama cikin aminci kuma ni saboda jajircewa ka kan duk shari'ar da kake na kana yin nasara kuma ni ban taɓa kiran ka na samu wani akasi ba akan shari'ata shi yasa nake son wannan shari'ar a shiga a duk abin da za a yi a yi nasara akan wannan shari'a ba dussa haka ne alhaji bayan muka saba mu'amala da kai ba ba yau da fara wakiltar ka a gurin wasu shari'o'i da muka yi ba wannan kuma insha Allah ba zai zama matsala ba kawai ba ɗaya da nake so kamar da ka sani dole zan so in tattauna da su masu a wannan shari'a wanda zan wakilta domin na san yaya abin yake in so na ji fact in gazarin din fact din kes din mu sanya za mu bullo masa yaya al'amuran suke saboda ka san komai dole sai an san ina za a bullo lamari ko da kana da gaskiya idan ba ka da ƙwararin hujjoji shari'a na hankali ce sarka zan so in zauna da su na ji me ake ciki wannan ba wani abu ne yanzu na zan musu waya in kira su domin su zo su haɗa bayanan su tattara bayanan su gaya maka domin ka samu kai ma ka samu makaman da za ka yi amfani da shi insha Allah yanzu muna rabuwa da kai zan kira su kuma zan ba su lambar waya ka da adireshin ofis in ka su je su same ka don ku tattauna da za a tunkara mu. to ina ganin alhaji da zafi zafi akan da ke karfi wanda ka same su kai musu magana su same ni gobe idan Allah ya kai mu da safa ofis ni magana mu ga mun fara tara abin da ya kamata mu tara domin mu sanya za mu fuskanci shi ranar. A yau da ke kamar insha Allah zan kira su sai mu yawa. Gobe insha Allah karfe tara za su sami na a ofis sai mu zauna mu ga abin da za a yi. So shi kenan barisa na gode. Ba matsala alhaji. Barisa da Allah ne da za a yi. Ba kuma insha Allah. Na san ka na san aiki ga barisa. Ba kuma da gobe. Yawwa. Yawwa barisa thank you. Hello? Uh, na ji daɗi da alhaji ma ya turo ka cin ayo dan mun yi magana da shi na bashi na ce turo ka gobe karfe tara ka samu a ofis to ina shigowa gida sai ga sai ce ya ma same ka za ka zo ka same ni to alhamdulillah me sunanka ham na ce me sunanka eh ni na Musa Abdullahi Ok. to malam Musa ka san yadda yanayin aikin me yake ita shari'a sabanin hankali ce idan aka je shari'a komai gaskiyarka in ba ka da hujjoji masu kwari sai a da kai ba na son ka rufe min komai ina son ka gaya min gaskiya menene kes din nan yake ciki menene ka da wannan matar kuma menene gaskiyar lamarin da hatta kai ku za ku yi shari'a da ita kar ka ɓoye komai ka gaya min in san yadda zan fuskanci shari'a in kare ka barista zan gaya ma gaskiyar yadda al'amarin nan yake kuma ba abu abin da zan ɓoye ma saboda buƙatar mu yi nasara to wannan da nake ƙara mahaifiyata ce eh babar ka kuke kisa da ita eh ki haɓarewa kin yi faɗan kuka kuma ita ta haife ka a cikinta eh, ina ina sarin haka domin ni dai na taso na ga ita ta rene ne har na kawo yanzu eh. kuma barista ƙarar da na tata akan akuya ne yanzu haka ma tana police station akuya ta ta ɗauka ta siyar kuma wannan akuya da ciki ina sa ran wannan akuya da ita zan yi arziki dan za ta iya haifan min yaya shida ina ka to bayan nan barista ta dan ebe min tantabaru haka aure ta kama biyu ta kama uku ban taba magana ba nake kau da kai ta kama biyu ta kama uku ta kama hudu har da zabi haka ina dan yin kiyo dama na shirya ne irin in samu fulani su rika kora mun kajin da akuyar har su zama wani abu in yi arziki ta kama ta ta ce ta siyar ba tare da na sani ba ran kai daɗe to ka ji abin da yake faruwa shi kuma wanda ka gani ya haɗa ni da kai ale babba to ƙanwata ya nema ba irin kuɗin da bai kashe mata ba don bayan rasuwar mahaifina ni ban taso na ga mahaifina ba shi ya dinka ne har kuɗin makaranta yake biya mata ni ɗin nan nake karɓar kuɗi a hannunsa in je kai masa kuɗin makaranta to yanzu haka sama ta ka yake jin wannan za a aurar da ita to shi yasa nake so barista don Allah a taimaka mun duk yadda za a yi a tsare ta a yadda na fuskanci maganar ka kana magana ne akan kana neman ka akan wannan mata da kace mahaifiyarka ce saboda dukiyarka ma'ana ka da aka ɗauke kake neman ka magana ta Allah wannan kes ne mai ɗaura kai ban taba zaton zan ji an ce yau ga na kes da mahaifiyarsa har ko kotu akan irin wannan ba alhaji mun daɗe muna mu'amala da shi akan matsaloli da suka shafi shari'a ba zan iya ce masa ba zan karɓi wannan kyas ba to gashi ka ce an ji har ta kai ga kotu mm. ni da tun farko ma na sani ne da na sai da aka ba aka sasanta a gida aka biya ka da dai a ce kana kes da mafi da kai ni ko ni sai in biya ka kuɗin akuyar ka to amma ba yadda zan yi an kai kes kotu ba zan ce hmm? don Allah don annabi ka taimake ni ka tsaya min tsayin daka akan a tsare ta hmm. in kai mun haka ka ga mai mun komai don Allah barista duk yadda za a kulle ta Allah ya sa a tsare ta kuma ita ta haife ka eh in Allah ya dabarista ba za ta taki da ba a nan kusa dai to um, um, Musa kace sunan ka ko eh mai to shikenan zan samu alhaji da abin da ake ciki za mu tattauna da shi ah, ah, kafin a shiga kotu na gode Allah bai Allah ya saka na gode barista duk yadda za a yi dai ka taimake mu Allah ya sa a kulle ta چار چاہیے